الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سقرتهم يأمرون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مؤمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يبقوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, inan na biyin litani azun yalo ishidini nan nan ya ramadan jira na bisallah alisalam da ya kowace bai ko bai shatu ridibe ne <clears throat> na maji da daga bai tsafo wucin hanyar ya yi tsaye tabaci ya ba da gwaigi nan insha Allah inan na ya ci gaba da karatu ba na ige suratul hijira wani ayayen adwa ne bai mutunci na zaba ya taya annabi luto garbi jama'in yuji annabi luto alayhi salam wayan waya jama'in yuji ya sa kuna sukula kula tuntuna da majima gotika ai ga alamitu umurne su kwa a ƙarshe ma an ga matigiya su kuma da hukunci ujin ajin wuce fun da fite ga mala'ika jifewo egungun ya shi ji hmm, gani bai ta gyaji a cikin ɓe wuce bai na dule ta koya a dule lagbaya na ponan su ko ga haci nan wujida da na inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin ba <clears throat> kwacin aya ji dabo ya zane je ji lura na gai fagar be al mutawassimun yau zane je ji lura na zane je lankali tuya ta e kwa da ba la fahimta yi lura ta ya lamari gawanan wannan <clears throat> iga cule man shiga a tawassumu ulga kalmar na titiya daga wasmu ina mai wasmu na yi alamatu a ciga ma'anin ile da ganbe a tafarrusi ina mai tafarrusu na ga yanzu da firasatu wo ji lura bi lamari wo bi tunanin da ci wo bi bayanin da ci na gaya waya na wani biyo mululo ga firasatu ila eh, <coughs> aya guba be eti firasa min qur'ani ne laji tabbatarwa juma'a aya ne gaga yatiya firasa pataki na ada aya guba ne bugan na kano <coughs> aya mafarin ga aya suratul baqara ana Allah tabaraka wa ta'ala ga ga lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا zane ji goyi la sadaka yana a gai zagane ji talaka jina alfukara allazina usuru fi sabilillah ne zai kan gidan e de ya za ebo etu na gomi ga adu ina la ila to adini beyina na bo la isati na dọrban fil ard e de da mana juza be shi jikin ne de da ma lo ba daga ba ga ba na a etu be ci nye adini ga ya do gogo etu ci wa kashiji e de da ma da da ce to da ce to amma ya sabu muljalu agniya <coughs> zane ji dara ke bona agale wuji sokon na ji aga a to jeri ji ndo cha mina ta'affuf ibuna amina an wajan ajja ame bala ndo ya asiri amu so ko eluso taarifu bisimawo wogale ayi kanu wa pe ayi bi alama yi yake wo pe ayi bi alama yi wi tafarusi wi tawassuli aga ya gaza nafa eza soku ya eh amma idan na wato luwe zini na wato ga eza soku da na eh <clears throat> ta'rifu bi simahu la yasaluna an-nasa hafa e bayin mizaji agiba bi yami yami yami ada za ya ke soku ina ma gina musu la sira su so wasmu no yuga ya lama daga babu gama la wasu ne <clears throat> wani e ba na tafarruso firasa ba ala tafarruso aya bacici ne lama na ya tafarruso ko tawassu ne na ga yayin suratul kital suratul muhammad bana la tabaraka wa taala ga yi gaga wala hmm, wala sha da yau ga bai su ko ba la raina kan igal munafiki shi lawuwa nabi wali ya ga wani munafiki wani wani wani munafiki ayo amma to na yi gawa yana ila gawa yana kai ga bi gawa ya goro dai wala tarifa nan wa yayi bani bisimahu be alama shi dan munafiki ga jiki ne nan waga shi tuwe to wani ke yana so da ya bona amma wada le alama shi yana wuga fada nufa ne so kuma wajen wala tarifa nan wala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli ni hmm, gaga wa gaga ki zane limini imana fe da fe mami wa ga ji ko na shakka kokoro te za ku yo ibada kazan ji kazan ji kazan wala tarifa nan fi wallahu ya lamu a malakun su kuma da kike tunaye ya ne lokacin nan <clears throat> idan ka nitu ke mun da hikima za ta gana gan zawange mai cila su ga yayi <clears throat> ene daga masa kwataninsa <coughs> lokaci ya zo dabo ina dai ba wani wajin wa gabata ya misu lokaci dabo na yabonu to yau gaba da hangi za a je kuma ya cune na wawan minuta a da baki jami'a na da duniya amma lokaci dabo na gaya wule ya gaba ya zaji kuyan wani wule ya gaba ya cune na to kan gaga wai mai cinu kan gaga mawa tsoguri da ya nunga yi na yau don ga ita tafarrusu ya da fa lamarin na jikan da ce kafa lamarin na fa je ya daga ilawa ne daba ki ga hankali mai yawa tafarrusu yau adai na jimojin lura yau gami suna yi tiyami su ba ko kuma ko jin doci na jimojin ko ce daga zane na fa mi da ke yana so da yau gona ni abin ga gama na fi kiwa amma mi da ya dabi na tafarusiyo daidai mu muji lafiya matuka duka wa buti ci gaga a ci gadu wiya wato la suna wuce yawa waje lafiya ebo na yi tsoga iba ele dojo a ci gadi si bebe tsoga iba ele dojo tsoga ele dojo sana wa ta zo da wani hadisi sayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna lillahi ibadan yarifuna an-nasa bitawassum silsilatu sayyah imam albani soko de wuce da shigo na haja ke zawan gijiye da lura ci da alama shi ga ji gayin ci wani nan ci wani ga wani zahiri ka zo wani zahiri ka zo ka buga jami ko ci ba hukunta ne bu waye giba da no wayu kuma da no ge giba da ji daidai duwe na hadisi a taso to na da hadisi da yin fushi na bai ta wasu nuna ke misali hadisi sayyid da yin fuda bai gaga اتقوا فراسة المؤمن <clears throat> فإنه ينظر بنور الله اسمه فراسة المؤمن abuna mumini na wale da dana ne ya ci baci na bi aske ya allawi a ga hadisi na dayifu a matsaloli dayifu na adai na je wugwa gaga hadisi na gbokai ba ma'ana na allahu alam a juja wuja biyu amma misali junura shawar islam ne kai mu ya ga idan ne ga fitul lafanin ga allahu tabaraka wa ta'ala la ya guba be min qur'ani wana ami tudu pampan e na iwe ti e wadan kullul mu'minina yaghuddu min absarihim adda yazaba wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna adda yazaba aya na mu mutuna su kuce ga allahu nuru samawati wal ard su kuga aske sama da yake yin ganne laudo na gaga bebici lafekin yeye temi lati dokan soko bemu da ya fuska ya ji ya de aske coci soko a jigu firasa yi ne ya fi cimali bi aske allahu allahu alam a sheikh abu shida alkarmani <clears throat> allah ya kayu bin ya ga man amara zahirahu bittibai sunna zendo da ya yarayi wasarari yawa darai wadda yawa darai bai milatu eh, suna annabi muhammadu sallallahu alaihi wa batila ko ciki anin yawa darai bi dawamil murakaba bi da wani na waje titutai sokoro eh wa kafa nafsa an sha'awa wa ciki rayuwa da kangi ke sha'awa ne ji yele su kullu lugwa wa ghadda basara wata yawan wadda anil maharim wai cin haramu wata da aklal haram wato wata da aklal halal wa ma da ya bigi halalle be wani harami lam tukti lahu firasa zanen ga gaggaga wani fa wani le ga kai zira na kazan yo wani ka ko nufin na yawan mibiya a cikin abubuwa yayo eh dubu firasa ya zan eh dubu tafarusu

amma da a kike nuwa da da benin dondo yana ba zai nuwa ke gibu mana daga shi dokun keminin manza ya gbore zai ji tafar rusi na da su sarai yi gama ci da lokacin ya ji karatun suratun yusuf na su ko gibu tafaru si wange gaskiyo yayi eh, su kwaye fi za yi mani wacce wani ne ba wancan kyau gama وإنها لبسبيل مقيم Allah tabaraka wa ta'ala wace ga ga wa inna lalle mi ga ya jama'a na biluti bana ja allaka na shi fashi ai la bisabil mukim e ko bu do yayi boro e ko na tasunu da e ko de e ko na tasunu yayi kuje e na so ya tona bi ma ya ku yo na kureshi ci yadda a ce shanu shanno e ba ko jumala na a tsaja ko na shi wuce ji ga ko shi wuce ga to daga ne ya goye goye shi wuce ga na ya tsoma ki ga ba ku ga da mai annabi lutu yi fa ci ta alaka ya malakin ne yi ki wuce ye ina kila ya ta lawo ta ji lura ya su da su koyi biya gani bele ba su koya yo إن في ذلك لآية للمؤمنين الله تبارك وتعالى قال إن في ذلك لآية ba kwacin aya dabo a cinan mujina aya dabo don ne yi shi zuwa cile mu ba nan wajin allaka nan ba kwacin aya dabo da limomi na za imani ji a satu da gidi na yi zuwa na ya ebo ya na citi da gidi yau na bai citi a tsoma amma da na dai imani ya nan wa gogon a gai gayan ga ma yi mini wujan har masiba na cewa da ya ni ba na ke da ya mutu ku gwayo can وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين الله تبارك وتعالى وإن aikati أصحاب الأيكة لظالمين lalle za jama'a kusa ba wato bi ma'ana jama'a na bishaibu da wani kusa ba don man shiga asali yaji kusuyo ci baji dan gurkuwa ya ka ci kudoji kudoji kudoji kudoji ga layu ga al'aika amma lokacin abin fi da na aika wuci da mabiya kusa wuci da mabiya jimena alkhair so ayayi da lura ji bai ma bi asali yake yayi a itibaru al-mudi ga jaji lura bi alinakin ya da ne tuwana tare kin ya ga dalu bai ba sanin zai belle ji na ajin wadda a yi kusa wuce ba ta laki abu na to su ga sun na kusa wannan wuka gani da aya a fi da zalimi na zane jami'a tibi na kuna a ne gaga allahu tabaraka wa ta'ala ya labari tiya jama'a na bishu aibu jo alayhi salam ya labari ministratu shu'arawa ga yi ga kazzaba ashabul aikatil mursali ko iz qala lahum shu'aybun ala tattaku inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyun wa ma zalikum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin awfu al-kayla wa la takunu min al-mukhsirin sa kuna nabi shu'aybu la jama'i jana da wannan efe shetsu won ega ega fe eh, de minita ti za ni je totsu won kenu omo wazinu ya magaga ya datsu won ye kinu eh ya kai ni na kai ga ne ya kudo da da ya kwami eh da ya kwami jina amma wasu ne ga guzu mu bai dana wuce ya na lai kinu be ni muje kudo ga gawa ya ga datsu won ye ya na wala tabkhasu nasa ashya'ahum idza toba hangi ya kikemo wala ta tathaw fil ardi mufsidin ima tiba nake tikin goma taqul ladhi khalaqakum wal jibillata al awwali isna allah wa najalita fi jamana ji shezo nan da kun da kwai junga jalita bai cina annabi shaibu jawazu na zubatina a ga qalu inna ma anta min al musahhari annabi shaibu wada siri sai toto so binakuna timina na da wannan su kuma wa in kana ashabul aikati la zalimi jama'a da shaibu ne za ku so jina iza jayo na jamina ti binakuna a timina binakun bai kiyo wa gabe annabawa a annabi annabi shaibu na laga gamana zuciya ga ma anta inna ma anta min al sahari ake timina binakun bai tutakin tsoro fe na mu ga na ai ga lugwa daga na ji ma da bayani bi shaibu ya na ga lugwa na gwa ko na timi na bi na kuna da wani a tafi da ne fe ba kitikin wani ki so ko ga da انتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم lalle ija azaba <coughs> ija azaba wa innahuma lalle zagu baba mu to jama'a nabi lutu to jama'a nabi shaibu ji garwa zulfi wa ma alumu gu baba na alkariya gu baba na ji labi imamin mubin ade kuna tulano bi ma ne to makaci je dai be kwazi ye loji kwazi bana ja alaka kaji ne suke da na wuce je maka yanayi kin da kin wuce ji na ari bai nan ne ga gada na kin wuce ji kin ne na ari bai nan ne wa gada bayani mai na ka class Qur'ani na wa fi hada na wuce wa to foto wa to wuje ne yanda na ari bai nan ne e ga ya wuce ba ni na alaka wuce ji faruwa na amma to so to dikane kin wuce da kin na ajibi cikin science yana wuce kin na innahu ma la bi imamin mubin adami ne ya kona tulana ya tuke kwaziye bana da nauji ba na soyana iga cule kemda su kula bayanin ci a suratu safati wani wa innakum latamurruna alaihim musbihin an ga ya ce da ya kuma ciye da zubelaji wa billahi to shi mai yi zafi ya kuma ciyo a afala ta kilu ya makaci ya da hankali da a kana ga na ga na kabu wuce ya nole da ya nutu wuce ya a ne ka zane shiga dewo a cada je fidajen siyaha fidajen tourism za lójì shiga da ke ba ji bana e ba yi na jibu ba ya lo adace adace iko so kwale ne zamu ci ga yau ba wannan daga Najeriya ba wani gbọ́n ọdún britain lọ́la amẹ́ríkà wọn ló bá mọ̀ kí wọn adájọ́ nǹkan bóòlù tí tí wọn àwọn àdáni bóòlù tí ẹ láìfù. to yi dina gbogbo yi ne ba ne yadda ni ci ji faruwa na wani dabo har bai ne da ciki wuce ji laki wuyi na ta yi labari wuce a biyo wai imani bi na mani wa ne ga gakin kuka yaya na ga fantakom na jiha zaba na suratu shu'ara wa nubayna wa ga ga ganin shu'aibu ga inna ma anta al musahari wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunuka la al kadhibi a kefe badani bi shu'aibu ga fa askita alaina kisafa as sama daga nan waja ce shu'aibu ya go ali ba wani lai mani jibe wai ifi da lati wai din shana to yi mai ga gogon wayana fa askita alaina kisafa as sama da ki kafa ne ci mini san shugu da yi in kun ta mana sadiki ke gai za gaskiya ne ba su luzo yawa ya kuyi annabi shaibu kala rabbi alamu bima tamalu su kai mu da bi kai ne ya jini daga sai ga gawa azaba mun ga kuma ya ja azaba su kuna azaba su kuna be kima ji faru fa khadhum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin <clears throat> lokaci da gaggan yin su kwafe shi sama ya kawo gana a sa sama ne shi ya ci kawo rudan ya zaba za su zaba su kwai biya hau kyau ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين سوف يتيا النبي شعيب نكتب معني wani.

eji yana abin da tsakanin hijazo bi sham yana e ban ba ne ga wajin qur'an ga ba ga yi wuce ta ce ga hijiru ko da yake mai na alkhairu ji bayani ga wa ga bella wa abu fun da tobi da hijire wa lo ga hijire na wa ga eji anabi salu ma a a ijiri ji fi bo ne ji ti eji anabi salu wa na hmm? walakad kadzaba ashabul hijri mursali lalle zai jiya ijiru je zai ji anabi salihu je a mutu ciji gama na zuciya yau ha Kina na nar alkhairu mu bayna eh jinna de na. hijiru hijiru hijiru na kuma ba kutuwa ba ila larabci ke misali bana an kaleza da ga hijiru qur'ani magabi wal fajr ko wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي هجر هجر هنا نقول بلا حاوجي مراو أنا بقابلنا أنكلي دي ما نقول قال هجر هنا يدني في جهة النبي صالوا هجر دابو يدني في بوين يا حرامنا هجر كان بيجي يدني بحرام القرآن ما بيبي سورة الفرقان bana mai gayi gaga yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai idin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura yau mai raunar mala'ikata fona kafiri ji ga da mala'ika ji yana fona kafiri ga jajiri mu da mala'ika yana ai la bushira yau mai idin lil mujrimin labarin ba fada ba za ta ki foka da ne ji kafirinci na inda labarin ba fuka da baki ba foka ya bunga yi bar mala'ika azabu za tufiyo wayakunun min fassara ne wannan gai ikhtiyar ibn jarir tabara wannan ga wayakunun malaika jiga gabe ga hijra mahjura bima'ana haraman muharraman wa jaramu wa tabaga da aljanna ban da kafiri wannan jaziri nan wa tabaga da aljanna ba haraman muharrama ne hijra mahjura so hijra kana ce ne tiye ne haramu nan wai jini fi gaga ejibwa nabi salihu ja ada ejibu dabo na ce ga hijiru ismaila nan an zaza lomaka maka cici kaba ne ba ne kara jami'in da ciye a tu keto da jikin na a tu kaba keto na a cikin zaza wa ne fure da ni yugo efo ci ga hijiru ismaila asali aslan mini kaba budo amma makaci daga abin tu kaba na zugo lokacin uzuri da makaci in e kaba ci gina a cikin ayyutuna a gaiwa lalle a yi wo awe wa rama bani ma koye kane obi agba ni adali da agba akoto alawa twachi achawuchi baya achuja alama yugwa daga tonade atuwa go tubagana bani le dede mini asaliya kabanin da ku da ku annabi ibrahim la lagga laguci cina achun madegi kibo na annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan wasu ku kemna juna mu yayin wace ma ma ma nuna kyan wọn Abeji na su gan wọn ke layi tunan da kun wulolo abin baje baje na kungwa annabi ya wuna azike a malakwatuwa ya yi nígbà níbi olúgbà òun ti mọ̀jí tẹ́lẹ̀ ti gbà níbi àwọn ìjà sì kí gbà wọn ismail ya hijiri hijiri hijiri mai na rero rubuta ya ce kibo dokoyi wore yuga hijiri so hijiri na dai ga gumba wani eji furo ya samu dawa ji jama'a da misaliyo ji alayhi salam so ko ga annabawa ji lagaggamma nan a ga kila su ko ga annabawa ji lagaggamma nan annabi kuke a tafiya tuci kuke a tafiya annabi kuke a tafiya amma su ko ga ayan nan ba zai la gaggama nan cewa ga za kama tufiya nan a ga yi bo la'anna da wata jami'i rusul wahida ɗan sako na tuci ba ta bebe daga ba su ko wani ne yau gugu ba so waga tuci ni la gaggama nan tuci na ke ba ta na wada gama nan kim ne shi ba da ne e daga shi shi mu ci ga mu je daga ne bi mu mu dunya gunga gunga yi ga waye da ziba annabi isa ga manu zo to annabi sun fi imani biya eh nga yahudu ya wuce ga waye imani ziba annabi musa wuce da annabi isa wuce da annabi muhammadu ya ga ga manu zo wanda ga zo ta ci cinye la ga manu zuci tuci nake patal wala ga manu zuci ani su kuci ga jama'a la ga ga manu ni ga rayuwa da ga qur'ani ga yin suratul anbiya yo wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi anna la ilaha illa ana fabudu ebo de boto gaga da wani tuci bata ni ni wo <clears throat> was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihata yubadu eh bizan do na shi domin tuci yo na gam ba atabala aliyatan e kutiji addabu su ma Allah ga aji ibada ya ha kila ci gaba almana salmana na min kabli kamin rusuli na e wannan sa ba ne yadda wai jana ga ya pati ne je ni wayo ajene bebe bauta na pata bauta ni ga bebe ma aji bauta Allah goji tauhid kyogo atainahum a آياتنا فكانوا عنها معرضين واتناهم آياتنا soko ga jama'a nabi salihu gazi itara yayin ayayi mujiza idan wani ne la nabi salihu gulu gulu fi kabu ya nabi salihu hadi ba fiyawo gugu soko ga ta nabi salihu fiyawo amma fa ana muridin afi da na ce ta kiyaye wancike mujiza wancike ruba galeya wakati ule su kula ya wuce a yi suratu shu'ara wana qalu na ma anta min al-masahari ma anta ila bishurun mithluna fati bi ayati ha wani ko suratu shu'ara la a yi. ga lokacin jama'a nabi salihu shi a ga bi mai ga Ina ma anta min al-masahari wana mai mana ya eh, maci wayo eh si riga wayo ce ga gani mai gadano ma an ta ila basharun mithluna wa mafiya sai zaman ya yi da shi amma daga na za a ci wai ga wa luga ba wudi ji bauta su koyi lakuti ji fati da ayati bibi aya nikete fati da ayati bibi aya nikete in kunta min sadiki wa gafa da bin ta ci zaliki ta gaskiya wannan aya muke bigo aya ni an kali tuce kala annabi sallallahu ta ga ga hadhi naqatul la shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum rakun dana gogane de finu wejo ne ya gunga figanci feni ga yago yan rakun wani ke pata fo ba cha ye la yi pata ngba aya wuju la o aya ni aya ni ga gigo fati bi ayatin in kunta minan sadike aya na mula ya nan gai daga gan abina ka la shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum umma ji tuba wala bi suin fa ya'khudhukum adhabu yawmin azim qur'ani mai ga ya wanda yake mai to ce ga ga gan wa atainahum ayatina wa ga ayatina bai ga buje go ana dokuna wa atainahum ayatina fakanu ana muridi su kuma gaga nan ya cana su kwa gagana na gungo da jina walau da mai inda gairin la afala ya zabbaru na kur'an walau da min inda gairin la lawajadu fi ikhtilafan kathira babu gama jigato aya ni a gawo e ba zairo aya ni ga mula kur'an mai ga abugan mula ya jiya a gato bayani na daga nonon waye niminin na jo ko dai annaka aya nuci na sakwalla yayin rakunna tashtamilu ala iddati ayat rakunnuci mutuke da aya danguru kokon na lauga ga mujiza yayo fata ya eti gaskiya eti zumato ya ni misali wannan wani fende yau aya ni ko aya kamar kwana. eh so etiyan itibaru ya yana yukwe kan ci dokuna su kwace daga mutuwa da aya shi ya na misali mai ziga to umaki ya zai ti fassara kubacin gaggan bambe rakuna su kula na misali gulu fe mujizu yi wani wuke tara mujiza an da ciji yi wani mutu su kwake tuya yi kur'ani ba na eti kima na mutu pe kwake yi mai bakiyana ne ba ta gwa yau so su kwa raya ji a jama'a na na bisani alaihissalam nabi salihu alayhi salam fa kanu ana muridi bata wuce mawullaji mana afida ne jabata ceta agun imaniyan na annabi saliwa ki sokogo وكانوا يلحدون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا يزمع كيلو so ko da mini ni mana ja jama'a ni misali ja mafi a tuta can yanhituna hafiza ni jaja afe chu mina jibali pati aga da za ci chu pati kini wuchu be gwe eh afe chu pati buyuta wula jemi amini ni gwada ba la da aminci bana wanda ka pati la chu wanda ka pati chu ta jemi ani wato ga na bafi eh efe kita don mu gana otu eba kata ya wo ti bebe san kere yan go ko ko zin gi ta ki unu ga ife bela amma wannan lafati ta ji kata nan ba ife ki ta da mu je yo so <clears throat> a ji aminci ciwo فأخذتهم الصيحة مصبحين أما بنا دامين تباتنا باتون تجي كنقاري كي هذا بس كل قاري ابونا فأخذتهم الصيحة egunu malaika <coughs> be kwagbana mutu agwa tu musbihina na gada lokaci a su babu zunina ga malaika ko buga su kuke ta ga mutu ya dan suratu hudu ga baiti na ha baiti na tura kunye na kudaruga na gunga da na tura kunye mina abu wani ga butika ga wani fakala anabi salihu fi ga ga tamattawu ya zaji abu yau efe wa ma fi dari kun da meje salafata ya mi ko kuta de ide kyau mm so ko apata fo kuta na ga je shi gani ti na fe ji ama alikana ya mu awani bi ma na ru to awani ga ga ba ibiyani fo kuta de ke kawai zalika wadi mu gairu makzub alkawli da wani su kunna daga manan a ga fo kuta wuce larba alamin juma laji funya sibi azaba su kodo dana su kodo falamma jaa amruna najjayna salihan والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين ɓata fatin da ji ka wayan da yawa za ba su kuma tafi ɓata jafi ne na hafa kwashi ɓata yi kinji na ɓata su فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون إن زافيرك يكنا إن زاتي ملك يدوك يا جنا biye na ja tuye na ja tsuwa ci laji kata jina ale zaman ne bani nga buru baga ya bombu babu da certificate certificate ebo tasiri ebo ba bajama to amma su kwa lu ga gam bombu yenwe ne wala jika frija zaba na wace bombu yije wace bombu za angije nga mala patuji ka ukamwa su kwa ja alaka pata ene daga su da su kona doko su kubi da su ga ci wale da ji bayani a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ya wani tabuk wani tabuk na ikuna wada ku tabuk ne ji bayani ku tabuk a wannan suratu tauba ni ne ikuna wada ta lokuta tabuk na ejiya na misali dabu ejiya na misali ga wada ikuna adana shikenan aga hannun sa da salim da ya toji wuce da ya gaya ya zaɓi mi ya shi ne a gana ba ne za a nufi salim ji yau ya shi ba na ji hallaka na aji jama'a hallaka na ya gogo la ta da kulu masakinan da zai na zola mu an fi san ya shi na ya mi shi a zane shi timi na abi na kuna ya gaga dabo ma a yi si ba kuma a sabon ebo azaba na tsagwa na bace gwamo daga na wadda ya kwai bungai ya wani to illa an ta kunu baki ya ga gadon bani ci Allah ya kwashi na gwaga efe tigi bai giyu rai a gwagan na na bai gabi ayi mutu ya gaya da na sun mataka na rasa ofe la ya dufe la peti alaji kwakwa ya titacu wasra sai rauta zai ya daganci ya zane wagon wulau gugan wagon guda zai sauki da yi wuce bwana wa lola gwagan a cikin hadisi abdullahi bin umar lubai da bin sahih bukhari ko hadisi nan abdullahi bin farke labai bin sahih bukhari bai ti masala nona ga annabi ga ga ga Allah ya shirabu min biriya ga gwaga da ji wuce na annabi da rafa annabi salihu fe fi fe ga fi gani ba za ji wuce ji gọ̀gá wúchì ẹgbà tó tó ẹgbẹ́ àtọ́ ní ọgbọ́ mẹ́rẹ̀ nùhú jí fi na aláìṣìrẹ̀kú mi bírí ya wà láyẹ́sìtẹ̀kú mi ha ẹgbà tó ní wú fi mẹ́ máa tó adábẹ̀rẹ̀ fi mọ́ umarni ba cikin na duka fina na biyu yi wunin a gamba ci kaya da mutuwani ni gọ̀gá wúchì kàfẹ́ àníbi láwọn umarni ba cikin ní bí fi na a ce ga ni da ga kada janna mina ito ta lalle to kumani wastaqaina man la yatadabba izfani annabi ga to fa marahum an yatrahu zalika lajin ga wuce na je ya ne gani da mu wuce na yushe ya a ce ga ma zo a fe ji ya yi kicin ne da ji gani da mu wuce na ni ga alama jaya sallallahu alaihi wasallam <coughs> wane ga gan ebe lura da sarai ga malamai ji ji lura da hadisi na zina na gafa no ci ji wannan geto alalana kaya ejo to ci je ji ba no ga ji sallah don su kwa kona hada su ta ce a ga kimano a ga annayu yattadil fasad imam bukhari rahimahullah mun da babu ni ji akdu ga <clears throat> wato babu salati fi mawadi al-khasfi wal azab babu ne gaga ya tiye ezumti salla da labana so ko jikin gizaji na ne ga et kwak na azaba so ko biya da ji et kwak ji fara ni mana kin kuza yigi kullu ya azaba na cin cin da ya da hangi za yi wuce ji to eji eji bodo wuce ki hukunci sallah na wajibono imam buhari shi ta babu kike musamman min ya asar nu labai nu lai ga sai na ali bai lokaci nu tudda na bana a ji khasu ya babila na sai na ali ciga sam ma ji sallah ya ba to manyan ah, adwar bayan a shek shakiti wai la misala na jibe na muga e ganu mu ga idibada e misala mu ci ki mai misala mu ci kinzi da na bane ji sokono ga aka ji sallama da na da ba aka ji sallama da na mini ubo ngai da na bane kuka ji zaje a zaba ba shi dona amma mu ji safi da na wuce na wuce shi jin ya da na si kuran ba mu ci hadisi ji ne ubo ga ga a ji sallah da na wuce yoma ma da na shi jini ko ga yi da zuwa yi imafari almas bala aga gaga tutunti da nan ɗaya eh, ta tsada tutunti ba ya baci ci almaj zara <clears throat> eh, mafuta ba ne su dabba shi nan ɗaya eh, ta tsada ba ya ta ci almak bara <clears throat> masu gata ba ne su zaji nan ɗaya ta tsada ba ya mace kwari a tuttori ko tita ci ba ne zaje da na wa da ke giba gogowa ci sallah na ga ila da musa nan da ciye ne hire ji faruwa bi da wani a daga yau fajin ma madana zaunci don gane ko ti taci ko ta taci na ya ci sallah ba an da yawa fili matuka fili azu are ko ta taci gata da yi wa wazo ayi ya ci guga ta ya ci ko ta taci a ci sallah ndo caji mai ci sallah ta ko ta taci ya yabbaro liman bugewar ne ga nuge yi lati ne ndai sallah na su ko agwani ngai yawa ga yi jin dole yi be bai ne su ko ila ila mai tu umarna ne nabi muhammadu a ci da bago kawai a tuttare ko ci e ji sallah ki mo sai dai da ruwa da dabo da wajen da nan don ba ci sallah sai dai ko ci taci na yi da ruwa a dururat ma magurat amma ka kawai yi wa madafin likewa ba sai ko ti ta ba a ta ne ji shari'ar islamu ya ci ci ngai alhammamu aga babon na ga funyo enu fuba kata ba ne funo na wuce da na ba ne za ci sallah dana ya ci da na ba na ekpara e e ku na egaira ku ga yi yawa ci na ba na rugara ku ko <clears throat> e ji sallah jibwa ya tuwa ba ci fitiyan ka tayin kaba e ji sallah tawa waga da waga je da mu ci ga ku da fitiyan musallaci kaba waje ko a ji sallah aramu yo sallah wuci ji ga ko bu jumja e bone je je kuma sallaci kaba e ku ta fitu ba ji sallah o mo ga ji da su da jima kaba ye ga ga musallaci wuta e mo na kaba yuyi musallaci kaba mai yuyi muco wuce ne kusura guni da na ice ziye kuka fangon da yaje wani wuri ga ga abin da ku fitu mu amma wani masallaci na mu gaba makka ne da ya ga da almasjid al-haram na nan mun ka bakke je fata rana kin yi goji sallawo fitu goji sallawo a dai zaman na bani mun ja wani taki tako underground mun ja wani ne yake kin ba ne ya tasi kuma mun ja wani fitu ga wuta wuce biya amma mun ya je ku ya yi kama ya ku da nan don mai ji sallah na ko ku ta fitu ko wata sallah ko da ku ta fitu ko sallah mutata wata sallah ya je ku masu gata ne yi gane na wata sallah wata masu gata to ba ni yi gane ya sallah ya masu gata eh ne to ani wata sallah ya ku shakata da shakata gina kara ni kara na gawo da nan gawo shi ya kuce ni sallah eh alkanisa ya guwa ci da wani abin ya abin coci da nan ba ne ji ya ibada fi misha ce ce ibada nan waga da coci da sallah ce wadda sallah albi'a èmi kò wò táyé yahudi ṣùgbọ́n ẹbí ọ àtúkà àgbẹ̀ sínú ògògùn náà òdi mi ní òdi sálà mi ní èmi kò wò tá a kátàbọ̀ táyé yahudi ṣùgbọ́n òdi sálà. ila tamathil yokuwobe kubachi woji saloji okuza sangi yokutina oganga udebele jeje kukasa ngunju wowa sokowe muyo wode salla eje salla je yokuza sangya yokuwobe kutachi woji saloji gani wuya da na azabo wuce gala gabe a ga da nan nan aji a nuna ci azaba ne shi to ko ga babu ga ma shi sallo sallan Allah ya gobe guni ci <coughs> emi ko da na na tsugo ya ti zanin ci wani zanen wumiya wuda buwa mi bo gobe tso mi tsugo ya gama na bai zan da ci to emi na je mi a lalliya wa maga sallaji ba ga sallaja ya gi e zanele hunga wa she kuca ti sallo a salatu ilan na ila nayimi goyegi bai ne ci a salatu ilan mutahaddith zane bi hada si shikan ba wa yi ko wa gawe gawo ge goro go cike ti sutra wa yi sallo gogi be bube ci batul wadi ni e pankoro gada ni e pankoro wa ti sala bi sala wa ni e go be e shidu ba ko masjid dira a ga masallaci na masallaci ya goyo a tutu e bo a de ba la musulmi ja kekere kere wo gada ti da sallah ti da bo sallah wa yin shidin nici a ga ilar tanno nan ce da nan waye shi kunan ce ga nan ce ga waye ji sallah shi ko sallah won ji ya to ke mina luwa ci gun shidin nan man gaga dan gurko ya timbe chajo mun ji pata mi sugun ya mai ziga a ci guya e ba ki ba dis na ji betin da ci yo ji wanja amma dai e ta da mu mu ene ja bebe yi na dan misalan ko shi jinnin daga yadda na bana ga ji sallah na ma inda ci da hadisi ne ci tazuna inda ci da hadisi ba tazuna su kun fadar bai <clears throat> ah, amma man shi dabo ne zai gaga kada hadisi tazuta a yi halittu ne a ga kima lau a ganga a nan mutum ga yi waju ilatile al'ardu masjida wa tahura kin pata su kudu su kula a galile ayo masallaci ma ayo da dama ji sallah da sallah da bo amma na ga duk dia bisi na tajuna uga ya takhsis ya amu ya umumu hadisin nan so ne kenan wa kiya bincike na mai ji gaji a yi ci pe mini shi dinin no kici ji tazo kici ji tazo a mai bai da bi pe kici dole dole yi lugo amma ya gani da bukano mai ga hankali to e zo ga batata da addini ma na de agagan da na kaza zana wajibi wajen tsallawa e na ene iktilafu yin e mai ji na ibe da jiki pe fe tiye ga mu ba wagaji sallabo wage kashi wujja ibn hadis na betu bona wa tatu kashi tazwa? ka na guwa gana be a da yi bata zuka patata ga dino ne ma ena bu ena ena foda gana <coughs> da wana abu ga ke da binciken da tijiji waga to hadisin na tatwa wata hankali hanke ba na domin ta ci na jimma lalle su ko wani wani gaga ga ji sallabo na ma Allahu fabin shugo وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء kuma khalaqna as-samawati wal-ardha wama baynahuma illa bil-haqq idari ta sama jani to kinyani to yana da ta tajo nani illa bil-haqq sai ti askiyo ha kibnu bai da min zalika zannu allazina kafaru da ne ji kafirci ne ya paga da wani ne ga alita ya sama ga ko sokoi ji ne ya gaggama ne ya ji sokoi kwabiyo su kuga fawailu lillazina kafaru minan nar ita azaba ji tabbata azaba ne ji kafirci ne azaba mai yin nan ga ji tabbata so ko ko su ko ga mutane ta yi sama bai ne da ta ta ta ta bana illa bil haqqi sai ji gaskiya mu jawo wa inna sa'ata lalle kiyama na mai gagu ya yi gawa da bida na la ce tetu lalle wa da biga la mahala in do in da ci da baka yi wa lokaci sake bugo fasfahi safal jamil annabi gama su akuri akuri ma wangi eh la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utu kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur so ko wa meci e ba duki wa meci ne e bara yezo wala tasma'una wuju kutiga ya wo min alladhina utul kitaba min qablikum daga bada na jalal tafiya shi dona e ya wo da teteshi e da ya bayi shi adan kafira ge mutunci irke mu fara ne jiro ban e irin na je inda cin je ga fiye mai rabiwa wani sai su ko mutunci irin don da ya musulmi gyo so e da akuri wa in tasbiru e akuri ji wa tattaku e ci su da su ko fa inna zalika min azmi al-umur na la na wa nan lamari na bota na sai da ne su ko ji be babe ko ci ko na ga jiwo so da <clears throat> su ko ga fasfa fasfahin safal jami anabi fage kafiri ka zinye ne za ga daga o maga fa fi fa wangi wa fo <clears throat> na mai na lu da yana o ga e guta da so ko jiye be se min qur'ani ga da ga ga fa o fa fi fa na fi fa wangi kemno ga bona banda ci wani suratu zuhur ko ga fasfa anhu wa qul salam fa sawfa ya'lamun annabi fada ya ce ne jina ko ga ga daga mo ga gaminci da ga gbama ga daga na ga jina wa ga da gwama ga gaminci wa ga ga fa sawfa ya'lamun a tuna je gajeje na da ke bane jeje na to ga na to ga ma pepe ko aluwa musulmi ne dide ya ina so ko ke je gani be wangi na ngai alhajru ga yi gaga wasbir alama ya kulu wa juruhu hajara jamila wani shaburu ga nan su kuta ga bai babu annabi a kurji wasbir alama ya kulu a kurje te na kafiri je gana agaga alayri da yaya e na akpa alayri da yaya egadede ga e kandondo a kurji wa juruhu ajaran jamila umolo piola da yin pipela mawangi bi na ga sai samu daga na ga da bi su koya na bi ma'ana ya ji ba da ya su na wayin ji ne ci su kula ji ni ba na e ga sa samu ji mu kai ke ba ya ke biya wa juruhum ajra jamila man ji gane ya juru jamilu no gai wolo cho wolo cho ga da yi ma da ja mutunci da ibn wakada ja mutunci wace giya na je wuna mutunci wala ta tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adawan bi ghairi ilm aga ne ga bai jikuta mutunci wa jato ko a ge wasu su kuka gi su ko wasu to kuka o muddi su o muddi to kuka su ko so hajaran jamila wajo a ciga su kai ke waje ko ga ke jakuro jakuri akuri wangi a ga ibn mu ga yana dazan kisa annabi yusuf wannan wajawo ala komisi bi da min kabibi lokacin na bebe a yusuf ya gyakwa ya gyaka mana a ga ya shigo anabi yusuf wagi anabi ce wale a kyata ta ga ya ga anabi yusuf ga da yawo da ne wa maliya ke shi kala ga bal sawwalat lakum anfusukum amra rayiye chonga pai didemi fiye amma nanaji a anabi yusuf amma fa saburu jamilun ada to akuri wangi wallahi musta'an ala ma tasifu so kuga me wate ko be bayani je je a pata da ne ga izra ga. so wale ko asafur jamil alhajiru lijamil asabru lijamil <clears throat> so ku so lokaci da doko kai ga ya ni lado kenan rin inna rabbaka huwal khallaqul alim so ko ga inna rabbaka lalle to muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi to Allah wal ko ga yace ne jalita na ndo ga ya pata na da yi su kwa alali muyo inda ibe don do ade na ni amini kitu wala ade na suna alhamdulillah so you um, guys are down littafi kwanan ya ba karatu nan ga mai nabdu shubai a nigeria fi radda alin jama'ati tafiriya ta misali ne a na